yana kewaye da abokansa a cikin shagon aiki ne muka haɗu da matashi mai fasa'ar zane isufu sule aikinsa na yau da kullum shine zane yana shafa fantir nan da can isufu yana imani da zane shine aikin da ya zaba na sani mai zane ne tun ina yaro saboda tun ina ajin sai e ne nake zane da na ɗauki takarda da alkalami ina duba abu ina iya sana shi da yake kuma ana taɓa Jellyfish Sauti da Ba tare da shiga wata makarantar zane ba, matashin ya bunƙasa kwarewarsa ta la'akari da abubuwan da ke kewaye da shi, sai dai ya samu taimako ta hanyar ƙananan horo tare da masu fasahar zane na Turai. A yau Isufu Sule ba yana zanen rubutu ba kaɗai, abubuwa da dama ne ya faɗaɗa. Ina iya yin zane na zahiri kamar wannan da kuke gani su kala daban-daban kuma abun yana shiga amma dai mafi akasari a nan ya mai aka fi son su. Surtu a Nyamake su ja da tablo marshi. Tun yau da ɗan lokaci karamin kanansa yake taimaka masa wajen aiki kanan da ya ceto daga zuwa da ni. A hali yanzu ina cikin shago na tare da ƙanina wanda da farin yana tafiya a jiri ne da ya dawo zai sake tafiya ya ce masa ya tsaya ina da ayyuka da dama ya tsaya ya koya kuma yanzu yana tare da ni shine ma yake kula da gurin idan ba na gamsuwa da aikinsa isufu ya yi aure kuma yana biyan bukatun iyalinsa tare da wannan aiki na zaniya